ja masoyin sashen hausa na radio france international hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai musamman ma dai fina-finan arewacin tarayyar najeriya da aka fi sani da kannywood kamar da yadda bincike ya nuna a duniyar fina-finai Mama da aka fi sani da comedy a turance ya fi ciniki ga masu sana'ar fim haka kuma ga masu siye inda za ku ji ana tambayar masu siyarwa ko akwai abin ban dariya a cikin fim din kafin a kai ga ciniki har ma a siya to haka yake kuma ga masu shiryawa wato 'yan wasa kamar yadda bincike ya nuna yanzu kowa so yake ga yayi fim da zai sa 'yan kallo dariya abin da ya sa na gayyato muku wasu sabbin 'yan wasan hausa a bangaren camama don jin su da kuma sanin su da kuma dalilin da ya sa suka zaɓi wannan fanni kamar da yadda za ku ji daga bakin su sunana abubakar bullet wanda aka fi sani da gundumi zaria eh, za ka iya dan gaya masu sauraro irin fina-finan da kai saboda su tuna da kai? Eh, kamar Iburo Gambu, Iburo dan garuwa, Tunku, mutum ko aljan da sauransu kamar haka yawanci dai kawai na ga kamar kafi irin fina-finan na camama eh gaskiya Me yasa ka zaɓi yin shirin fim da ya shafi camama saboda gaskiya fim ɗin camama yana da ya shiga mun rai ne saboda yadda ake faɗakarwa a darance in an yi abu mutane sun yi dariya bayan saƙon da ake isarwa akwai hasashe ko kuma in ce a binciken da na yi sai yawancin 'yan fina-finan suna nuna min cewa ai ya ma fi kawo kasuwa ko yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ka zaɓi wannan fanni e to da wannan ma da wannan don wannan amma kuma shi saboda mutane sukan ci dariyar shi akan ana isar da sako sako yana isa amma kuma yana tare da kuma cin dariya dole mutum sai ya dariya ko za ka ɗan tuna wani abin dariyar da ka taɓa yi a cikin wani fim mutane su tana su yi dariya eh to zan iya tuna wani fim kamar ni da mai riga ne wani fim da muka yi kwanan nan ma wanda nake zuwa in aike shi ya siyo mun in ce je siyo min gulo sai je siyo min bulo yayin da ni kuma ɗari biyar ɗin kenan budurwa ta ta ce in dan Allah in tura mata kati na je na roƙo da na roƙo na bashi ya siyo min gulo ya je siyo min bulo bulan ma kuma a fashe ya zo da shi. lallai za a yi dariya ko bai ji da kyau ba ne. ya ji kawai shi haka yake da yake barambara ma gare shi eh. shi ya sa ya je siyo gulo shi sai je siyo gulo saboda shi bai masan san me gulo ba mm. yawa a wayance dai kamar kun yi wa kamfanin talla <laughs> eh da tallan kuma da dai a mutane ana neman abin da zai zama ya bada dariya ne yadda ya kamata dan gabatar da masu sauraro sunan ka saboda su tana da kai. To assalamu alaikum masu sauraro sunana Muhammadu Basiru Mika'ilu wanda aka fi sani da Bulala a ɓarayi na dirama kuma wanda aka fi sani da mai riga. Me yasa ake ce maka bulala kuma me yasa ake ce maka mai riga? To abin da yasa ake ce mani bulala in kika dubi yanayin jiki na aikin ga bulala. Ko in ce maka indomi. sannan kuma ɓarayin na fim da ake kira na da mai riga saboda jirar ɗina da zan buga ina cin riga shi yasa ake kira na da mai riga kai ne mai cin rigan nan ni ne mai to yunwa riga kake yi koko me kawo haka a'a ba haka bane ki ake ga a yarantar yara akwai masu tsotsan hannu akwai kuma wanda zaki ga riga suke ci mm. to ni kwaikwayon fim dina da nake ina kwaikwayon aktin din yara ne kanana mm-hmm. ai kai ne mai wannan maganan nan ko dan tuna mana mm. kana ka ci rigan mu gani a ah, wallahi Allah rigan nan ba ka dan zan ci ba cin ya ta ba dan lalle ka mai riga ya ci riga a mai riga kai ma ba za a rasa dan dalilin da ya ja ra'ayinka ka shiga fina-finan hausa ba ko eh akwai yan dalilai da yawa wanda ba za a rasa ba gaskiya saboda ni daman tun da na taso kusa da gidanmu muna tare da yan fim gaskiya ni kuma tun ke na kada ya ce yan kifi nan ne kusa da yan fim akwai yan fina-finai to shi yasa ni kuma tunda na taso nake ra'ayin fim a rayuwata ta duniya ce tura ka makaranta sai ka je kamfanin fim a ai da sai ma da aka dan gama makaratun ma tukuna aka fara harkar fim din duk da dai karatun ya tsaya ne iya secondary school yawa amma daga nan kuma sai na fara harkar fina-finai sai na duba na ga to me zan yi domin rinka faɗakar da mutane sai na ga to wasu ai dole ne sai ta fim ne za su fahimci abin da kake nufi in haka ne kai da su ba za su gane ba ba za su fahimta ba to amma kana kallon fim za ka ga wani fim din ana yi tankar abin a kanka ne aka yi abin kuma ba kai ba ne to shi sa ake yawanci fadakarwa da muke muna yi ne akan fina-finai da sauransu to a gida fa ba dai wani matsala ganin cewa ka san dai yanda yanayin har um, shirin ko kuma in ce sana'a ku take zaka ga ana cewa a ah, an ka shiga harkar yan wasan Hausa ba su da mutunci ba su da kaza zagin duniya dai duk akan ku ta kare ka fuskanci wannan kalubalen to shi duk wanda yake harkar fina-finai ko ma ba harkar fim ba duk abin da kake in dai harka ce ta jama'a sai kai hakuri kowaye kai hassada ko ina ne ko a masallaci kake kwana wani sai ya zage ka to game da harkar fim dai za ka yi ta dole sai ka toshe ka kai dai ka yi imani da abin da kake yi yawa to shi yasa duk wani abu ne wani zai ce ma dan iska wani ya ce ma rashin sana'a wani ya ce ma mara kunya to amma kai ka san me kake da kuma manufarka saboda shi yawancin mutane da za a gani an a ce musu koyan iska ko fitsararru ba wai aka harka fim bane ko ina za ki ga akwai irin wa'annan mutanen kuma yawancin zaki duba harka fim duk wanda yake harka fim zaki ga cika gan ganshi a zahirance ba haka yake ba gaskiya na so ga kana cin riga ya aha to ai wannan abun in aka sa kaya ne za a yi wannan lamarin amma a zahirance ba haka nake ba yawa normal nake kamar kowa to Allah ya taimaka ko ka dan gaya masu raro sai daga cikin fina-finanka dan naji na san dai wasu za su dan tuna kawo wasu kuma su ce a ba su gane waye mai rigar nan gaskiya haka ne akwai yan funafunan da na yi kin dai da farko dai na yi jita-jita kaɗan daga ciki sannan na yi rugugi sannan na yi tunku sannan na yi hajjin bana sannan na yi maharba sannan ga 'yan bori da sauransu da haka don aka duba za a gane cikin wannan fina-finan. ये किसका है साया हुई दिल में दस्तक यहाँ कौन आया Musa Fresh dan wasa ne kuma maketa na fina-finai na kuma tattauna da shi akan yadda yake gudanar da aikin sa na maketin ga kuma abin da ya shaida mun. Hanyoyin da nake bi shine idan an yi fim an sashi a tallaya ya bi duniya mutane suna so ainihin masu fim ɗin dan an mai fim shi ke bugawa idan ya buga za a mana waya a lokacin da fim zai fita sai tambaye mu gudano muke so misali sai mu ga mai iya adadin da muke so sai a sa a mota a tura mana mu kuma mu tura musu kuɗin su ta cikin banki aka muke musu to akwai kuma wanda zaka ga kamar ni yanzu nan na gama fim ko kuma mu yi misali da fim din nan jingul ya gama fim da ya gama fim yana neman maketa sai ya same ka kun tsaya kun yi ciniki ka siya ne ko ku a'a ya baka ne ka siyar saboda ka san marketing din ai hawa hawa ne haka ne gaskiya a lokacin da aka fim din na farko da fim din dama an yi shi da kamfani na ne kuma still dai ni ne a cikin fim din ni ne yaran fim din da wasu jarumai haka sarka dawa da su waraka da sauransu to da gama fim din to shi dai bai san da ya sai da fim din ba gaskiya to ni kuma ni ne nake da masaniya akan harkan na san komai dai da komai akai to sai yi magana cewa za a sai da fim din nan sai na ce kai da mu insha Allah zan sai mai da shi to babu da za ki fim yanzu kawai ki ce kina so ki sayar yau ki sayar ba zai yi ba sai dai idan kika yi ki ba mu Allah komai saboda gambulin ne za ka yi za a siya ba za a siya ba ka sani ba amma dai ka san da za ka yi ka yi a siya to ba ka taɓa asara ba to dai sai ce yana so ya siyar to shi kuma yana da matsawa ka ya ɗauka irin cewa idan ka yau ba za a siya to kuma za ka fi mai shekara biyar ma ba a siya ba ya danganta inda baka da hanya ko baka sayar da za ka yi ba sai ce mai to gaskiya tun da na ga ya matsa kawai siyan man zan siya ya ce to tun da wannan fim din da ni aka yi budgeting aka yi komai na san nawa ya kashe yawa na san nawa aka kashe gaba daya in ce to ba matsala na ɗora ma riba kaza ya maka to dama muna tare da sosai sai ce kawai ya mai in ce tuba matsala saboda ni na mai abin ke da daki yadda za a samu riba kuma ya yi kuma har na ba shi riba kuma yanzu na buga shi kasuwa ma zai zo in Allah da in ya daɗe yanzu kwana bakwai ya daɗe kenan zai zo kasuwa. akwai lokacin da na je Kaduna sai na ji Hawa Maina akwai fim ɗin da ta yi. Eh. sai ana kiranta a waya ana cewa nawa za ta siyar da fim ɗin shi ma ta ce min hanyar marketing ne wannan ana ta nawa za ta siyar in ta siyar kamar yadda ta mun bayani in ta siyar ya fita a hannun ta kenan ya koma hannun maketa din da suka siya shi kuma wannan wannan hanya ne naga ya fita daban da naka saboda naka ga kamfanin ka aka yi amfani da shi ko to ita kamar wannan da ta yi inda dai kamfanin ta ne amma shi wancan maketa wanda zai siya kawai zai siya da kawai sai dai ya sa marketing and distributed by kamfanin shi amma zai siya ba ruwanta da inda ya bata kuɗi to ba ruwanta da fim idan ya so ma ya ɗauro shi tsin ya je ya ƙona a wuta kuɗin shi shi dai ya siya bata kuɗi ne amma shi zai komai da komai nashi ta da riba ke yawa ya bata ta da ta da komai da komai haka ke wani kuma zai ce ba zai baka kuɗi ba sai ya buga ma ya kawo shi kasuwa in dai kana da alaka da shi kuma kana da kuɗi a nan kana da jali to kin ga baka da jali ma tun ana wani zai karya ka saboda wani in ya ɗauka zai je aji ya dinga kuma kullum fim idan ka yi shi yau ya kai gobe kwalitin shi yana raguwa ne yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa saboda kullum ana samun ci gaba a kyamara da sauran komai da komai shi yasa fim yana dadewa kwalitin shi na ƙasa idan na fahimci ka sosai kamar yadda ita ta sai da wannan fim din shi wanda ya siya kawai ba zai sa wani ba sunan shi a komai sai dai kawai marketing and distributed shine yawa ne sunan shi gaskiya sai dai in ta bashi dama tun kamun a fara fim din kamar yadda muka yi a wannan na dau producer aka sa ba isa fresh aka sa an yahaya jingle movies that's mean an san cewa movies din shi ne kuma aka sa fresh entertainment kuma sunan company na steel wato haɗin gwiwan fresh da kuma jingle da jingle eh, shi ne muka haɗa muka yi kuma yanzu kuma fresh entertainment ya buga kuma zai kawo shi kasuwa in Allah ya kuma jingle ne kashe komai kuɗi jingle ne kashe komai kuɗi ni kuma na bashi kuɗin shi na kwace fin din to cikin ku waye fi wani wayo kenan eh to in aka yaka dai duk da ribar da ya samu gaskiya kwatan kwatan kwata na ba zai kai ba wallahi nan ma ka fi jingul waye na can hatili ना तारों से कोई भी रिश्ता बनाया न रब से भी कोई शिकायत की हर गम को हमने छुपाया सितमको हंस के उठाया हाथों को भी gashi idan aka duba yanayinka kamata a ce ka fito a irin su eh, ya sunan damusa kasan shi ba ana ce mishi gundumi eh. ya fito karfafa ko dabanci ne ko menene a ji a kwata mm. wa mutum haƙƙinsa a fim sai mm. gashi kuma kana ta sa mutane dariya zaben maka aka yi koko kai ne dai kai ra'ayin ciwon ga irin abin da ya kamata kai ito kusan a tashin farko ni ra'ayina ya fi karkata akan hakan in ga na fita irin barayin da zan nuna kwazo na rashin imani da sauransu to yayin da iyayen gidanmu su gundura suka zo sai kuma suka ce ai wannan barayin shine daidai da ni da suka yi hasashen su suka ga a'a shine daidai da ni da suke so na bi saboda za a ga nan kamar in ci mutum sai kuma hamma na kan zama soko wani zama. idan za a iya cewa kila sun zauna da kai sun san halinka sun san abin da za ka iya yi sun san wanda ba za ka iya yi ba eh, to da hakan da hakan kuma amma ni da sun bi shawara da sun rika saka inda ko police ko irin masu dukan mutane dinnan ko ko me ka gani eh, da kai ma shi ranka ke so gaskiya akwai wannan to kin san yanayin fim in kana yi aka kuma barayin kayi kokari a barayin to sai a rike ka a haka da an tashi aiki ma ya zama sai ki ji an ce wannan wurin dole da wani ne in ba wani ba za a samu abu ना पिलाना पंजाबियों को नाप तोल के ना पिलाना पंजाबियों को नाप तोल के दिल वाले हैं ये पीते हैं दिल खोल के सूर्य अस्त पंजाबी मस्त सूर्य अस्त पंजाबी मस्त सूर्य अस्त अस्त पंजाबी माँ सूर्य ya yana ta cin camama ai yayi daidai da wannan sin din koko me ka gani me ka gani gaskiya kin san kowane allazi da nasa amalin ko ba haka ba amma mu da muke soya yanayin siffofin jikinmu a zahirancen mutum ya zo ga mu zai gaba haka muke ba gaskiya mm. don yawanci mu magana ma ba ta dame mu ba sosai da sosai amma aka ce yanayin ɓarayen aiki ne to za mu yi abin da mutum ma bai taɓa tsammani ba gaskiya. wani wani yana cewa ke eh, kika gayyato su mai riga ai wannan shine magaji ibro haka ne <laughs> to Allah ya ji kansa da gafara wannan haka ne muna sa rai da haka magaji Ibro gaskiya <laughs> to nan gaba fa zaka iya canza kaga dai kaman gundumi nan gaba tunda ra'ayin shi ne zai iya fitowa a police ko dan daba ko wani sin da aka bashi kai fa nan gaba zaka iya canza kai ma ko ka zaka tsaya a chamama ne kawai to ban san dai zuwa gaban ba amma ita kamar yanayin acting dina na yarinta ita yarinta guda ɗaya ce an ka riga ka wuce wannan yarinta kuma hankali ya zo ma to ni yanayin aktin dina ne yanayi na yaranta abin da yara suke a haka kuma ina nuna a yaro da bai zuwa makaranta rashin shiga yadda yake yaron da yake zuwa makaranta ko yake da biyayya da iyayensa to ga yadda rayuwarsa ta kashe kasancewa za a yi saurayi za a yi su ya samari dai na rai da buri da waye-waye hmm, aka ce ka zo ka yi kana ganin cewa ba za ka iya ba kenan zan iya mana zan iya kwatantawa mana insha Allah zan iya ko ba wannan murya ba dai akcin kowane iri ne daidai gwargwado zan yi shi gaskiya ma sauraro sallama ko da fatan alheri to kenan ma sauraron mu mun gode mun gode yadda kuka tsaya kuke sauraron mu mun gode Allah saka da alheri sai kuma Allah ya kara haɗa mu to ma sauraro mun gode Allah ya saka da alheri sai Allah ya sake haɗa mu <laughs> gundumi na gode Allah saka da alheri da malam fresh To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a nan za mu da sa'aya cikin shirinmu na yau a madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya.